bayan ma malam malam muka zo cin din duniya na kyagun kasuwa oh, ya za sai yin so kaya sai ya je bin duniya mu asiri kaya su lalace wannan azanci rayuwa ne zaman tare ce haka kullum ba shi da kallon da to kage shi nan kan mutum arziki wannan kariya yake ba wannan ba kariya yake ni ne nake kawo kaya masu kyau sai je kawo su gwaje gwajinsa, sai mutane su zo suna zagi na shi gaba ɗaya baya so duk wata harka ta ci gaba da nake gaba ɗaya baya so ya gana ƙaru bakin ciki yake mu kai da ganin ka kai zubin yan iska barin jama kai dan iska kai nan wai kai dan kasuwa ne ko ko ne a in jama kai ka kin gaba gaba ko mun ma rijista ba gaba bari ai a shiga dawa alaji shanayen mutane kaji da tantabaru ko ne muka samu ko ne murɗe ne kai a je goya a banka mai wuta ka tsaya kana wani ka kai kuma kai irguwa kasuwancin naka ba ka samun kuɗi ne kasuwancin ya samun ido ne gaba ɗaya biya da amma malam ba ka samun kuɗi ina kuɗi sosai ma kuwa to na ranka kala na ne ga ga ana sa fararen kaya ko kuma ka dauko bazakin kaya kure ma ba wani kure mu ne to kai bai na fuskanci ma hasara ce wannan abin gaba ki da ya da ka gone da shi wani kasuwanci a wani kama ne da shi ni su ban kama dan kasuwa ba a to kai ba ka shiga ba kai yau ne raba ni da kai sai Allah Kai, kai, shiga hankalinka. Ka san da kake magana kuwa? Ah, tsotsayi mara. To Alhaji bari in gaya ma. Ah. Ba na son wani ruwan magana kun gane abin da za yanzu in dai kuna son ku ga malam za ku dan ba da wani abin kun gane. Ka ji magana da malam kafa kawai. Ah. Kai. Sai an ma wani abu kenan. Eh kawai yanzu abin da za a kawai ku kowa ya ki Eh. idan ni kai ma ko dan ba yawa ne. Kai da cin hanci zaka ka yi mana da. Ana ana aiki. ana aikin bango a najeriya ne ba eh, to allah ya kiyaye hanya allah ya kiyaye eh, wani fuska kuna tafiya tare tsabagen fuskanci bikin sai kun kashe kanku ni hannu za ka wani abun ba? ka bari dai eh, na yi maganin ka wallahi a ah. kai makallawa sannu ku go Allah ce mai Allah Allah Allah ya sai dai gashi na sa an maida min da kasan yawwa malam barka da Allah ku go Allah mala yawwa sai da na tashi har na sa an shiga min da kasan eh. gida amma tunda dai ga sarbi na muku duk abin da zai faru duk ma abin da za a yi za a yi Allah ya taimaki to malam abin da yake tafa da mu daga gani har shi shi mm. ne dama dama akan lamari na kasuwa wato ta kai ta kawo wannan makwabci na ne muna kasuwanci ne daya. Eh. to malam idan na kawo kaya yau sai ya je ya ci duniya na ya je na bin malamai muna kawo tumatiri da tattasai duk iri daya eh. to amma malam ban san me yasa ya je sai ya rika cin duniya na asiri yake mun ne idan na kawo mai kyau yau karke kafin gobe sai ya lalace wasu suna shiga sila didimar sai da abinci duk kwastomomi na gaba ɗaya ya kwashe sun kuma kuɗi shi na mai magana ya ce min shi ba abin da ya mun ni kuma wani lamarin yawa abin da ce ba na ƙyaba kuma na je na tambaya an ce mun kulle aka mun kuma wanda ya mun kulle nan abokin kasuwa ne kuma duk kasuwan nan duk kasuwan nan da shi shi muke shi ne wanda muke sai a iri ɗaya to naga cewa ya kamata mu tako mu zo saboda a wanke mana duhun da muke ciki malam ƙarya yake ni ne nake zuwa kasuwa in kawo kaya masu kyau mutane su dinga zuwa suna siya saboda ya ga bai da kwastoma shi yasa gaba ɗaya yake jin haushi na ma ya matsale ni shi ne yake min baƙin ciki to yawwa wannan ƙarya yake to yayi ai ba matsala Allah ta a cikin ku dai dole akwai mugu gaskiya ne dole akwai wanda ke zalunta wani tabbas haka ne bare kan algafar to amma yanzu abinda dan dan kulkuti ce. dole a a muku sihiri in gano tsakanin kai da shi waye mai gaskiya Allah ya taimake mu ka dubu biyu waye ke da dubu biyu a cikin ku kana dubu biyu mana akwai dubu biyu na mm, za a samu dubu ɗaya a hannunka malam dubu ɗaya kamar ta me kenan ba eh wai mu aika aljanu su siyo mana turare ba yanzu Allah gafarta malam sai na ba da kuɗi za mu aikin ba aikin Allah bane sai za a samu dubu ɗaya a hannunka Allah ta taimaki malam Allah ta taimaki malam eh dubu ɗaya za a samu a hannunka malam ga biyar dubu ga dubu biyar malam <laughs> Allah ta taimaki malam malam me yasa kai mai asiri gaskiya ne kaga nan na gan shi ma alquran mugun ka ne shi yake maka asiri eh da kake gani ka yake shi tun baka duba malam me yasa ka mai asiri eh? malam a ah, yanzu malam shikenan zaman kuɗi kake kenan malam abinda zaka saboda Allah ka duba lamarin eh, nan ni ma ka daga

mugun abu yake neman ka da shi ni na sani Mala yanzu ni in zo maka da maganar malam karbi za ka tashi nan ko sai na kashe ka kai to shikenan malam Allah kai Allah taimaki malam ina kake ga nan malam kaga wannan da kake gani ina jin kamar alquran makiyinka ne ai na ga ka dauki mataki akan shi dole ne malam Allah wallahi Allah ta tashi daga nan wallahi ka tafi state CID Allah taimaki malam ka sa su kama shi a wannan dole yana yana dawo mu mataki akan shi <laughs> wai wai aiki kace kuke yi wato kayan miya ne muke sayarwa irin kayan gwara haka tarugu da sauran eh su ne muke sayarwa kwarai kuwa Allah ta mutu mala gaskiya kuna samun kuɗi a gaskiya amma wai eh, abin da nake son tambaye ka kaman a rana a rana kai kana samun kaman nawa eh to a rana ban yi ciniki mai yawa ban yi ciniki dubu dubu hamsin kutu mai raisi dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin to amma shi wannan da ya tashi yana yin kaman nawa eh to yana yin dubu ɗaya ne ko ɗari biyar ne kai ba ma san nawa yake yi ba a to kaga wannan wallahi mugu ne da kake gani dole ya maka asiri ai na ga alama ai to yanzu aljanu sun ce kullum za ka dinga kawo dubu bakwai <laughs> ya cikin dubu hamsin nan kullum sai ka ciro dubu bakwai ka kawo mana a wannan ba matsala ka ji ba matsala wannan yanzu dauki ɗaya dauki ɗaya anan malam na ɗau wannan ka ɗau wannan eh eh arziki ga ɗauko Allah ya taimaka wannan abin da aka ce cewa aka yi a da ka ɗauko wannan shi aka yi ma ba dubu goma za ka ba dubu bakwai za ka dinga kawo ba dubu goma da rana za ka kawo su eh. kawo su dan kulkutu ne cewa in baka kawo ma mutuwa za ka yi <laughs> wai mutuwa za ka yi za ka kawo su da hawan arzikin da ai ka ga wannan kamar ya zalunci ne ce mun to malam da ba ruwanka gaskiya ne wannan to tunda ka ce ba ruwana ba ran faɗi mai gaskiya Allah ta mutu inda iyaye <laughs> za ka kawo alhamdulillah Allah ta mutu wai to waye ya kwatanta muku wajen da aku amma malam can muna rigima a kasuwa wani kan ya ce muna aiki kuna biyowa ta layin akwai malam hulu kuna zuwa gidan shi magana ta ƙara kuwa wannan haka ne yanzu haka kila na taɓa mai wani abun alkhairi ban sani ba gaskiya ne wannan gaskiya wai malam yana tahowa na ga ɗan ka tsuntsayi ban ga shugaba ba tsuntsayi kuma eh tsuntsayi ne haɗu da shi ƙofar gida ban ga ɗan ka shugaba ba waye kuma shugaba shugaba wannan yaron sai ne na gidan kaɗan ne shugaba a ni ba an shugaba kan gidan nan ne akwai wani shugaba ne Eh? akwai shugaba akwai yana nan wani saurayi haka shugaba ɗanka bayan ni in aka cire ni a gidan nan akwai wani shugaba akwai shugaba ba ai gari ne dai shugaba a gidan nan akwai shugaba ba wani an san wani shugaba a gidan nan in bari ba to ah, ya dadi yauwa ka wanda muke magana na a wajen malam ka zo wajen malam ne yanzu magani yanzu ke nan nake gawa ai wajen malam ne ne nake kallon shi ah, assalamu alaikum assalamu alaikum dai eh an yaran nan zai ka ga yaran da kai gari eh. wallahi na tsine mai yafi so dari alquran na tsine mai yafi so dari baba duk duniya ta yada sunana shugaba kai baka sani ba kai ka zama shugaba ni na tashi daga shugaban ka gidan nan akwai shugaba sama da ni akwai ni ba shugaba bane kai ne shugaba ai wannan shugaba ne ai labari na in baka sani ba kake gani eh ai ai na finni lobabo ne wa ma'ana yaro mai soyayya ai dai yarinyar da na jira a kofar gidansu ko su samari sun kai dubu sai na kwace ta ai dadi maman nan tamu da kake gani wato mahaifiyata maman mu ladidi da kake gani yanda Allah ya yi ta da ladidi uwar ta yawa maman mu kenan yanda Allah ya yi ta da kyau din nan da Allah ya sa yanzu ne zamanin mu eh. wallahi da ni ran aure wallahi na rike inna lillahi wa inna matan na a to a na rantsi da Allah azu wajen ba abin da na hana ban ci ka ba Allah ta ci uban shi Allah ta da Allah ka gabari alquran sai na yake yaro na da ko amma alquran sai na yake Allah ta mutum Allah wallahi sai silent silent silent <laughs> ni zan da ni babban buri na dama ban yi ban zo da niyan auri mata biyu a zauna lafiya ba kun gane <laughs> amma da ka san tuntuni nake son ka ko sai daga baya dan dan dan saboda ka fara yin suna an san Allah ku ana magana kina sa baki Ni ce ta ko ba. Ai muku ni daɗi rike ni. a ina zan ga ana rigima a kaina. ani ba zan san babban buri na. In kun gane idan na auri mata biyu in je in zo ana ba in ana ba labarin irin rigiman da aka yi a ce ai da zuwa an jefa wancan rijiya. <laughs> To wallahi shine karshen jin daɗi a waje Na na zan ana so so na. <laughs> gaskiya ba zan zauna da kishiya ba gaskiya ba zan iya waye gayyace ki ma sai ki tattare ina ki wallahi ku ta su Allah ku ta su ruwana <laughs> to yanzu ni kun san dai ba mata ku nake ba <laughs> a akwai har ya a dubai to zan auro ta ita da kanwarta <laughs> ya da kanwa zan auro in kawo su gidan nan bijan an ko ba za ta taba sakuwa ba wallahi ba zai yiwu ba tuntuni ina tare da kai sai za ka ce mu wata yar dubai sake ta ni na yadda a kawo ta a sake ta ko eh, a sake ta <laughs> ta ke ba ki yadda ko to za a kawo su assalamu alaikum jama'a kamar da kuka sani sunana mazaje wanda kuka fi sani da malam hudu haka ne haka ne yawwa to allah ga wata sabuwar tasha nura shugaba a youtube shi kuma yake ai wannan magana da kuka na muku a cikin comedy channel din shi na gani wallahi in banda iska ci ciwo a ciwo mutum zai je a aure ya da kanmu ai ku ga ya kai da iska to dan Allah ku je ku subscribe din channel din nan nura shugaba bayan kun yi subscribe danna mai karatu ta yadda duk wani kwamilin da ya yi sabo za ku same shi a wayoyinku kai tsaye kyauta <laughs> Wala kyauta haka za ku samu domin nishaɗinku da namu yauwa ku na sake ku kai ka dogon taimaka ma dan mace ne ta bi ka gona alhaji kwarai kana da girki yan mata na son ganin ka ai kuma da akwai dalili da ban gishiri ba kamar da ni alhaji ta tambayan zahiri ban so na bije zo gare ni